Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Juma'a 11 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da alfa rediyo na birnin kumasi a kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da wannan shiri na hantsin. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji fashin baki da Farfesa Bobe na Maiwa na Jami'ar Diop a Dakar ya yi mana akan zaben jamhuriyar jamhuriyar Congo. wanda wato manyan kasashen duniya kamar su faransa suka kira suke cewa ba su yarda da sakamakon zaɓen ba bayan haka kuma muna dauke da shirin kallabi na maryam dauda da kuma sharhin jaridun nan amurka wanda daula salim ta shirya za ta gabatar sai kuma sakonni da kuke bar mana bisa inji amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Majalisar Dattijan Amurka ta kada kuri'a jiya Alhamis da dare da ta samu cikakken goyon baya na tabbatar da cewa an biya ma'aikatan gwamnatin tarayya hakinsu da zarar an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Duk da yake za a iya ganin wannan kamar wani albishir ba zai zama da taimako nan da nan ba ga sama da ma'aikata dubu ɗari takwas da za su rasa albashinsu na farko wannan makon. Tun da aka rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati ranar 22 ga watan Disamba. idan aka shiga mako na hudu da rufe ma'aikatan gwamnatin gobe asabar zai kasance dakatar da gudanar da ayyukan gwamnatin lokaci mafi tsawo a tarihin amurka kuma kawo yanzu babu alamar tattaunawa da za a samu maslaha 'yan jam'iyyar democrat sun kyamin cewa da ba shugaba donald trump sama da dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar kudancin amurka da mexico da ya ce yana bukata domin hana kwararar bakin haure da miyagun kwayoyi da kuma masu aikata miyagun laifuka. wani mutum da kuma wani matashi da dakarun kurdawa a siriya suka kama waɗansu lokuta daban-daban cikin makon nan da suka ce amurkawa ne da ke yi wa ƙungiyar is yaƙi ba lalle su kasance amurkawa ba wani jami'in gwamnatin amurka da ya nemi a saya sunansa a hirarsa da murya amurka ya bayyana jiya alhamis cewa sule nowa ɗan shekaru goma sha shida ba ba amurki ba ne mayaka kurɗawa da ke marawa dakarun ypg baya su ne suka sanar da kama su ranar laraba rahoton da ypd ta wallafa na nuni da cewa sule yana daga cikin mayakan kasashen ƙetare takwas da ke yi wa kungiyar is yaƙi da aka kama a wani samame da rundunar ta kai farkon makon nan jami'an zaben demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun ba da mamaki da kuma haushi da suka sanar da shugaban jam'iyyar hamayya felix Tsisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa bayan jinkirin kirga kuri'un zaɓe a zaben da aka da ke cike da kurakurai da kuma rudani. Corneli Nga, shugaban hukumar zaben kasar Seni ya sana jiya talata cewa Tsisekedi ya doke abokan takararsa da sama da kuri'u miliyan bakwai inda ya samu kashi 38.5 na kuri'un da aka kada baki daya. sai dai mutumin da ake kyauta zaton shine zai lashe zaben bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a sabon jinin siyasa kuma shugaban gamayyar kungiyar 'yan hamayya martin fayulu nan da nan ya bayyana kin amincewarsa tun farko fayulu ya zargi hukumar zaɓe da aka sani tana bayan shugaba joseph kabila wanda ya daɗe bisa karagar mulki da nuna fifiko to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Michael Cohen, tsohon lauyan Trump da suka raba gari, ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai ba da bahasi a bainin jama'a gaban kwamitin Majalisar Wakilai makonni kafin a wato kafin tafiya gidan yari sabili da shantalawa majalisa karya da kuma aikata waɗansu laifuka. A wata sanarwa da ya fitar, Cohen wanda ya yi bayani na tsawon sa'o'i gaban kwamitin bincike na musamman tun da suka raba gari da shugaba Trump bara. ya ce yana jiran ranar da zai samu damar yin cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru zai ba da bahasin ne ranar goma sha bakwai ga watan fabrairu gaban kwamitin bincike da dan jam'iyyar democrat elijah cummins ke shugabanta cummins wanda ya ke matukar sukar gwamnatin trump ya ce ya bukaci fada white house da kuma kamfanin trump da su miƙa dukkan takardun da suke da su da suka shafi biyan kuɗin toshiya ga matan da ake zargin trump da lalata da su daga ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kushe tsare-tsaren tsohon shugaban amurka barack obama a gabas ta tsakiya da kakkausar murya yayin da yake ci gaba da zayyana tsare-tsaren gwamnatin trump a yankin da yake jawabi a inda shekaru goma da suka shige obama ya dokaci kasashen da galibi musulmi ne da buɗe sabon babi ya kuma bayyana cewa amurka ta yi kurakurai a yaƙi da ta'addanci tun bayan hare-haren da aka kai ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2011 pompeo ba tare da ambaton tsohon shugaban ƙasar kai tsaye ba ya bayyana tsare-tsaren gwamnatin da ta gabata da cewa ba su dace da wannan yanki ba ya ce daɗin abin shine zamanin da amurka take kunyatar da kanta da kanta ya wuce haka kuma tsare-tsaren da ke kawo wahala yanzu an shiga sabon babi. Pompeo ya shaida wa mahalarta taron a birnin alkahira cewa a cikin ƙasa da shekaru biyu Amurka ƙarƙashin jagorancin shugaba Donald Trump ta koma ainihin matsayin da aka santa a wannan yanki. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla biyo bayan ayyana felix shekedi a matsayin wato wanda ya lashe zaɓe a ƙasar demokuraɗiyyar jamhuriyar congo wasu manyan ƙasashe kamar su faransa da sauransu sun ce ba su yarda da sakamakon zaɓen ba suka ce suna ganin madugun gamayyar 'yan adawa na ƙasar wato martin fayulu shine ya lashe zaɓen amma ko farfesa gobe na maiwa na jami'ar yob da ke dakar ya ce babu wanda yake da alhakin zabarwa mutane congo shugaba kuma sun riga sun zaɓi wanda suke so to sai fa kowa ya kyale su ga hirar da muka yi da farfesa akan yadda yake ganin wannan zaɓen zaɓe an wallafa shi abinda mutane ba su yi tsammani ba dangane da ita ƙasar irin halin da kamar tarihin da yake ciki an wallafa shi a cikin kwanciyar hankali ba samu kashe-kashe ba kamar yadda aka yi tsammanin za a same shi wannan zaben wato ya zamanto kamar ma zai shiga tarihi saboda kwanciyar hankalin da aka yi dare shi ba samu eh, rayuwa ba da yawa da su aka huda yanzu sauran kasashe na duniya waɗanda ya zamanto suna da shuni ga hannu suna nan suna tsakana wannan zaben abu guda nake so in kwatanta musu shine cewa eh, al'umma yau ta afirka ta gane cewa da ita ce take zaben shugaban ƙasa ku yafe ni da wannan magana da zan faɗi idan aka ce zakara ko kuma wani mazuru ko kuma wani eh, ɗan ɓarya kai hatta da kwalkwata nahiyar afirka aka ɗauka aka zaɓe shi al'umma ta zaɓe ta ce shi ne shugaban ƙasa a yi aiki da shi wannan zaɓe ne na 'yancin kai alal misali shin yau ƙasar amurka da suka ɗauki donald trump suka sa shin suna tsammanin cewa sauran ƙasashen duniya za su ji daɗin an sa donald trump amma da shi ake aiki a can amurka saboda amurka suka yi suka zaɓe shi a zamanin da ita ƙasar horon shi tun da ƙasar horon shi ce ta kiran tana wannan borin nata domin cewa tana yiwa ɗan takarar da take so ba shi ba ne ya ci shin a zamanin suka ɗauki nicola sarkozy suka sa shugaban ƙasa da ya zo nan ma nan a dakar ya zazzage mu bakar fata mun ce musu wani abu To farfesa akwai maganar da ya sa manyan kasashen duniya suke faɗi cewa akwai wata yarjejeniya ne kila da aka kulla da yake ita jam'iyya mai mulki ta san ba za ta yi nasara ba to shine aka kulla da wannan da e, ya lashe zaɓe yanda ba zai ko kuma zai kau da kai akan irin laifuka da ake zarge ko kuma ake ganin tsohon shugaba kabila ya yi. Hausa suka ce mai kai shi ya san maza tsoronsa. Wato idan aka je aka dima shin kuri'o'in da suka hoto cikin akwatin zaɓe sun nuna cewa da mutane sun yarda da wannan rijejeniya ko ba su yarda ita ba a cikin duniya gaba ɗaya in ana zaɓe akwai rijejeniya da ake kullawa shin rijejeniya ce ta gaskiya ba ta gaskiya ba to tsuntsun da yake rai ruwa kamar da hausa ke haɗi shi ruwa ke duka yau 'yan ƙasar demokradiyya ta Kongo su suka yi zaɓen su wato duk abin da za a biyo wannan zaɓen kuma wannan su ne za su fuskanci abinsu ba mu ba na nesa tun ma ba turawan ba wato ina son in shaida jama'a cewa da wato irin wannan yarjejeniyar an taɓa ganin ta ba can kaɗai ba ne kuma ba ko gobe ba za ta ƙare ba haɗin gwiwa akwai shi amma muddin ya zamanto zaɓen sakamakon zaɓe wanda ya fito daga cin akwati ne wannan za a yi girshi amma in an tabka maguɗi kai wannan magana ce kuma can daban jam'iyyoyin siyasa da a can kasar demokradiyya ta congo waɗanda suka yi takara su ne kamar su zo shi Allah wadai da wannan kuma akwai hanyoyi waɗanda ya kamata su bi ta cewa da ba su yarda wannan sakamakon ba amma ba wata ƙasa ba ta ƙasa ta eh, Congo demokratiya ba farashi ta yi renonta ba ai ƙasar Belgium ce ta yi renonta hmm. don me ƙasar Belgium ba ta wuto ba ta yi Allah wadai kamar wadda ita farashi ta kiran tana Allah wadai da wannan zancen. To farfesa wannan abin nan kira da ita Faransa take kana ganin zai iya wani tasiri? Wato abin da ake tsoro shine cewa su kawo wani ya mutsi ko hargitsi su sa a cikin kasar demokradiyya ta congo tunda idan aka tsaya aka yi lissafi ma a zamanin da aka bada sakamako wato kamar kowa ya miƙo ya amma tun da ya zamanto ƙasar kwaranshin nan ministan ta na harkokin ƙasar waje ya fito ya maganar da ya yi irin tashi shi ta kare ribar su su ƙasar faranshi sai muka cewa da kamar mutane sun fara ya mutsin hankali mm. wannan shine abba musu To madalla a gaida farfesa Bobe na maiwa na jami'ar Diop da ke birnin Dakar a kasar Senegal kenan. To kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai. fatan an shakata da wannan waka waɗannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha shida na dare ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau zai haɗa ku da wata mata mai sana'ar guga a cikin gida, wadda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi hira da ita. Da farko Malama Husaina ta bayyana mana yadda ta fara wannan sana'ar. Kun samu bakoncin Husaina Suleiman Adam. Malama Husaina, sana'ar me ake yi? Sana'ar guga. Guga wani iri? Eh, gugan kaya na sutura na sawa. Muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi kimanin shekaru nawa da wannan fara wannan sana'a to kin san dai lissafin kara shekara goma sha bakwai kina harka ta eh, guga ina yin harka ta guga me ji hankalin ki rika fara sana'ar hannu kuma kika zabi guga wallahi haka nan dai ina zaune kawai haka ina dan kama kayana, haka da na mai gidana ina dan gogewa sai naga sai abin ya bani sha'awa mm. sai nake cewa yara suna dan shigo haka nace kai ku dinga kawo kanka ana goge muku sai suka ce nawa ne sannan ma duk abu ne mai sauki sai in ce musu sat daya kamar ka naira biyar ne eh a lokacin ma shi kansa dutsen hayowa nake mm-hmm. in na hayo dutsen nan in na yi ni guda dare sai in ba a kai musu naira biyar shi ma oh, shi shi ma dutse ma naira biyar zan ba a je a hayo min shi eh. to idan na gama in dare sai in ba in ya kwana na sake to zan ba da naira goma a kai musu sai a wannan to idan suna dan kawo haka ana dan shigowa haka da na yara haka to sannan ma ba na manya to ana yi naira biyar naira biyar to kuma da na dan ibi kamar shekara biyu dan akwai lokacin da na yi wata haihuwa lokacin na haifi yarinyar hafsa yanzu shekara ta sha bakwai to wallahi a irin wannan kayan a irin wannan kuɗi da na dan tattara haka na sai kamar su roba haka da dan tarkace haka da mata duk da irin wannan dan kuɗi da kake samu tunda wani sa'in bai fi ka yi ta ɗari naira hamsin haka da eh a lokacin ma naira biyar ma i sai in yi naira hamsin naira ɗari in Allah ya kawo tafi sai ki gani ana dan kawo a hankali a hankali to kuma a hankali da i tafiya ta tafiya to kuma daga baya da na bar na unguwa sai na daina to shi na bayan mun rabu da mai gidana mm. sai na da zaman gida sai na ta da yayana tana hawa goge kayan yaran mu eh, aka yi musu guga a goge musu uniform sai na ce ya biro sai na ce kin ga kayan na ce da a ce kuɗi kike na kuɗi kike da kin samu kuɗi eh sai ta ce Allah ko sai ta ce na ce wallahi sai ta ce to kuma ai gashi yazo goga ta gida ce a na ce ai dama ba dama ka an shi kuɗi mm. sai na ce sai ke na to ana ta hira da haka ana ta hira da haka akwai wani gida can a sabuwar gwammaja mm. ana masu wanki eh, aka ba da shawarar cewa to da gidan nan da suke yin wanki da yake yayan mu aminanta ne hmm. sai suka ce to za ta yi musu magana idan ba mai su ba mai musu guga yauwa to yaya ta za ta ringa musu hmm. sai suka ce to to shi dan ga miki sai aka ga musu haka sai suke kawo wannan kaya hmm. sai su kawo ga miki kulli kulli za ka agogo ki to sai kasance ma a lokacin a goma goma oke daga goma eh, sai goma daga sai da sai koma goma goma sati na babba naira goma na yaro haka kamar wannan eh. yaro na naira biyar za a kawo to suna kawa suna kawa to ga miki to kuma a lokacin da Allah ya sa na bar gida to sai na yi wani aure da na yi auren na kurna to ina na haka dai ina zaune dai haka sai nake cewa a ah, na ce to ai ga ma da sana'a bari ka dan ai aika mutane haka da makota ka ce kana guga to abin sai ke ba mutane mamaki ya za a ce mace yauwa tana guga sai ke to a lokacin sai na fara akwai wata Allah ya ji kancin rai ta rasu kusan shekara guda ita ta fara kayan guga na zo na mata gugan nan sai lokacin ma naira goma goma ne sai sai ta kata naira ɗari sat goma sai in goge mata sannan ba ta fara kata yara ba to shi kenan daga nan kuma ina kan laulayin ciki haka dai kuma guga ba san ina yin dai haka dai sama sama sai na tarkata yi na daina yin ta duk dai ni kadai sai muka sanje gurin zama muka da hannun layin to muka da hannun layin to muka tara da yin san da yake in aka ce miki gida na haya ina cewa zan fara guga ɗaya eh, ta aboke kusa da ni tana ta dariya an ya usa na haka zaki iya guga kina mm, kafin ku gama aikin da kuke ma shiriri ta rana ta yi sai na ce bari ki gani ko guga nan da gaske nake wallahi amina sai ta ce to shikenan to a ranar da na fara sai da muka yi ni mana abu ɗaya ga aikin gida ga yara ga waye to sannan ka fara aje yara ga guga sannan kana nake tunanin anya ko guga nan za ta dore nan gaba sai dai to sai dai in aka dan nan makota haka aka aika sai gida suna ta kakawa haka na yara da na manya to kuma eh sai ya kasance bayan mun bar wannan guri sai muka shiga muka koma wannan gida sai ake ci gaba da kamun wannan gida daidai ke ba mu da nisa sai matar gidan sai nake cewa kin ga auren nan da kike yi nace da guga kike nace wallahi abin da zaki samu a rana nace kin ga na farko ba jari zaki ba nace jarin ki lafiyar ki gawayin ki mm. nace shiki ne kawai jarin ki tunda kuna da dutsen guga mm. to shike na sai kasance in ga miki da aka da na gaya mata haka sai ta ce Allah ko ce wallahi ki jarraba ki gani da aka kakkawo ma aka kaka ma wajen kulli biyu sai na bata babban kulli sai na ce gashi ki lissafa ta ɗari biyu da goma na ce ki goge musu idan suna gani a haka na ce sai su ci gaba da kawo miki to sai ku ta fara sai ta ma sai abin ya bata mamaki To ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin Malama Husaina Suleiman Adam da kuma Baraka Bashir da ta yi hirar da ma Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To ba da la'agai da Maryam Dauda da tawaganta yanzu kuma ga Daula Salim da kuma da sharhin jaridun na Amurka. Sharhin jaridun Amurka. Shirin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labari mai take cewa har yanzu dai ma'aikatan gwamnati tana nan a rufe inda ake tafa gaddama tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da shugaba mai mulki Donald Trump. A ranar talatan wannan makon ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi bayani daga ofishinsa na White House wanda ake kira da Oval Office a Turanci inda ya nana da cewa har yanzu yana nan kan bakan na gina katanga tsakanin Amurka da iyakar Mexico. inda ya furta cewa idan dai har majalisu ba su ba shi kuɗin gina katanga ba to ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da zama a rufe har sai ranar da suka ɗauka kuɗi suka bashi domin ya gina katanga tsakanin mexico da amurka. jim kaɗan bayan shugaba trump ya gama jawabin shi shugaba majalisar dokokin amurka nancy pelosi ita ma ta maida mashi martani inda ta kira ga shugaban na amurka cewa da ya buɗe ma'aikatan gwamnati domin ya zo su zauna su tattauna akan yadda za su sulhunta tsakaninsu amma duk da haka dai ba a samu wani ci gaba ba akan maganar buɗe ma'aikatan gwamnati ranar laraba ne suka kulla cewa za su zauna ta teburin tattaunawa a majalisar dokokin amurka da ke nan birnin washington inda shugaba trump ya zo suka zauna bayan ya tambaye ta cewa za a bashi kuɗi da zai gina katanga sai shugaban majalisar dokokin ta furta cewa a'a ba za ta bada kuɗi ba bayan ta ayyana cewa ba za su bashi kuɗin katanga ba shine shugaban amurka ɗin ya tashi ya fita ya kuma ya kira tattaunawar bata lokaci ne A jiya Alhamis ne shugaban Amurka ya kai ziyara zuwa makalin a jihar Texas. Ziyara da ta kunshi tararraka a kan tsaron iyaka da kuma zuwa wani ofishin jami'an sintirin iyaka da kuma yankin iyakar da ke wajen rafin Rio Grande. bari mu leƙa jaridar new york times inda aka rubuta labari mai take shahararriyar mawaƙiyar hollywood lady gaga ta yi nadama akan ta na harkan waka da wannan mawaƙi mai suna arkeli wanda ake zargi da laifin cin zarafin mata ita wannan mawaƙiya ta yi haka ne bayan da aka fitar da wani bayani na tuhumar da ake wa mawaƙin inda a ranar Alhamis ne ta rubuta a shafinta na sada zumuntar yanar gizo cewa ina mai neman afuwa akan wakar da na yi mai suna kowa zai iya yin duk abin da yake so da mawaƙi Arkeli kuma ta umarci a cire wakar daga dandalin waƙoƙin iTunes na Apple. Lady Gaga ta kara da cewa ku yi hakuri da fahimta ta a lokacin ƙuruciya inda a yanzu idan ni kaina ma na yi la'akari da irin yanayin da na taɓa tsintar kaina a lokacin da aka ci zarafi na ina yarinya wanda har yanzu idan na tuna abin kan ji kunci da baƙin ciki akan lamarin. Yanzu kuma bari mu leƙa jaridar Hill inda aka rubuta labari mai takin cewa wani babban jami'in Democrat ya nuna damuwarsa akan sakacin hukumar tsaron tashar jiragen sama na Amurka saboda rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi. shugaban ma'aikatan tsaron cikin gida benny thompson wanda yake wakiltar mississippi a jam'iyyar democrat ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga hukumomin tsaron sufuri ta tsa a ranar litinin zuwa ga shugaban hukumar david bakiske inda ya bayyana damuwarsa akan yadda jami'an tsaron filin saukar jirgin sama ke kalulan zuwa aiki bayan an rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka Sharhin jaridan Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa buhuta lafiya. Toma da a gaida Daula Salim yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kabar muna bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka sai a ya Najeriya wani. Ina kira tun daga babban wasu abubuwan su kwankwaso makwala salati dini malai a teku abubak buwa galadima da za su fasa ta ba domin ku yi tsoron allah ku daina batanci zuwa ga muhammadu buhari saboda ni Buhari ya fi ƙarfin ku da Allah kuma Najeriya sai Buhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyo america Mai magana Alhassan Tayar San Problem daga filin Jashen Foriya Niger. ni dai ra'ayi na yau game da shirye-shiryen zaɓe na a makwabciyar ƙasarmu najeriya an ce najeriya da niger duka ɗaya ne kuma haka ne turawa suka raba mu nigeria yan ta daɗi mu yan niger muna farin ciki muna murna nigeria yan wani abu ne ta wanda ba daidai muna bakin ciki muna shashi shi a kira na da yan siyasa na ƙasar nigeria da allah a ce a sannu a kare a sannu wanda allah ya ba a bashi masha Allah mai magana ta tayar san problem daga filin jashin furiyar Nijar. Ah, assalamu alaikum mai magana baba iyere shi karamar hukumar toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Ta Najeriya idan ya amfani da wannan dama ku sako na ga mutanen Najeriya masu ƙuri'u a hannu wajen zaben da za a yi na shugaban ƙasa kwanan nan. Don Allah don annabi ina kira ga 'yan Najeriya ku taimake mu duk gonan da bai muku aiki ba kar wani fati daga ɗaukowa hoton bahar iya manna da hiri da wani da kuka yi da wani hoton bahar da a zalimi ne don haka don allah da annabi ku zaɓi cancanta duk gonan da bai wani aiki ba a cikin ɗinsa ko a wani fati yake mai aiki ku zaɓi mai aiki wallahi ko a wani fati yake ko a abc ta mai muku aiki ba ku rabu da shi duk gonan da bai muku aiki ba ku rabu da shi. to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonni insha Allah ko kuma za mu rika kawo muku sai je jama'a za mu na afuwa saboda kurewar lokaci ba za mu iya kawo muku labarai a takaici ba don haka a nan za mu gasa aya a wajen shirin mu na hantsi duka-duka abinda za mu iya kawo muku kenan sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikin mu wanda yake za su shigo da wasu sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye da sashen musulmi amurka yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su kama daga alheri grace abdu wadda ta taimaka ta muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsin wato daryl smith baba ya kuma keri ne daga nan washington dc nake sallama da ku na cewa sai wani jikon za mu sake haɗuwa allah da salamu alaikum